A yayin da jam'iyyar PDP take ƙoƙarin farfaɗowa a jihar Sokoto bayan ficewar gwamnan jihar da kuma shigowar tsohon gwamna a Tahiru Bafarawa, wata dambarwa na ƙoƙarin kunno kai a daidai lokacin da jam'iyyar take tunkarar gudanar da zaben shugabanninta a jihar. farki ne da yake kokarin shiga tsakanin 'ya'yan jam'iyyar inda wani bangare ke zargin tsohon gwamnan da yin baba kere a jam'iyyar tare kuma da goyon bayan wasu 'yan takarar shugabancin jam'iyyar bisa wasu alhaji ibrahim magaji gusau na daga cikin masu neman takarar shugabancin jam'iyyar ta pdp a jihar sokoto fom ne zan na cika na takarar state chairman zan je in yi submitin a ce wai ba za a bari in shiga ba ba za a bari mu shiga ba sai da izinin ba farawa ko mil goma aka sassare yan area boys suka sassare mu na mota suka jijjehe mu wato matsala tun farko abin da muka samu matsala raba jam'iyya a ce a raba ta biyu a ce ba farawa na da kashi hamsin mu yan tsohon pdp muna da kashi hamsin wannan shine ya kawo matsalar jam'iyya a cikin jihar sokoto ba wai yawan yan takara shine matsalar eh, jam'iyya ba a'a jam'iyya ta rabu biyu wanga yace shi wannan gehe yake wanga yace gehe wanga gehe yake shine matsala idan muka faɗi zaben jihar sokoto to kar ka zargi kowa ka zargi ba farawa don shi ya kawo mana wannan matsala sannan kuma jam'iyya ce jam'iyyar pdp gidan nan ba gidan ba farawa bane kwata ce ta jam'iyya ba shi ke biyan hayar kuɗin wannan wuri ba ballan na aji ba za a bari wannan shiga ba to sai dai tsohon gwamna a attahiru dalhatu ba farawa ya ce wannan rashin adalci ne ake masa pdp da muka shigo ta a sokoto kowa da ya san yadda take har yanzu ban ga wanda ya zarge ni ba dan mene nika mata alheri dan nike ba dukiya ta a cikin ta ina ganin cewa ba alfahari ba da ban shigo ni tallaba ba wannan zaben ma da ake magana cewa ai da ko nasara ta ba za a samu ba ni a matsayina a jam'iyyar pdp a jihar sokoto ina ganin obaniki saboda haka kowa nawa ne kuma na gaya mutane cewa ni ban ɗan dan takara sai abin da mutane ke so yan takarar nan sun san haka na ɗaya kenan na biyu kuma da muka shigo mu muna da yan takara da muna son tsaya dan takara mai son gwamna ba abinda zai hana mu tsaye shi an zargi da cewa kafin in shigo ma pdp jonathan ya bani biliyan biyu na karanta ga jarida kuma na yanke jarida na aiki jonathan na ce jonathan ce gwada mini ya haɗa min waɗanda ba kuɗin don in zo an so abina don har yanzu ni ban gansu ba saboda haka an ce an bani kwangila ta miliyoyi an bani kuɗi amma ina so in tabbatar maka cewa na shiga pdp kuma zan wa pdp aiki in allah ya yarda kuma duk abin da za a zargi na da shi na yarda ban bi kowa shi kare na ille kare allah na tsaya na shiga pdp in taimaki jama'a ta tsakani da allah ba in taimaki wani ba ko in taimaki kaina jam'iyyar ta pdp mai mulkin kasar dai ta farfado daga suman da ta yi ne sakamakon ficewar gwamnan jihar aliyu wa mako tare da jama'arsa tun sa'ad da shugaban kasa goodluck jonathan ya ziyarci sokoto inda ya karbi tsohon gwamna bafarawa wanda ya bar jam'iyyar adawa ta apc zuwa pdp murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria